العالمين إنك حميد مجيد نواة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya da ya sake dawa da wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratu maryam kuma muna kan ayata 60 da shida. فإن الله تبارك وتعالى بيتي ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنخرجنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا waɗannan ayoyi ayoyi ne waɗanda suke ba da bayanin wasu halayya na tashin alkiyama kuma sukan nuna wasu halayya na wasu mutane da suka kafirce matashin alkiyama wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ja hankalin su irin waɗannan mutanen su ga yadda aka yi aka halicce su da babu su aka samar da su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zai ta da su sannan zai gabatar da su kuma za su ga yadda za ta kasance a ranar tashin alkiyama ubangiji ya ce wa ya kulul insanu mutum yana cewa malaman tafsiru suka ce al'insanu a nan yana nufin kafirin da ya kafirce matashin alkiyama kenan ba kowane dan adam bane yake iya shiga wannan magana masu irin wannan magana ko masu irin wannan tunani shine wadda ya kafirce ma Allah to yana nufin al a anan al kamar ka cewa ya ƙulul kafiru wato mutumin da ya kafirce yana cewa a iza ma mitu yanzu idan na mutu idan na mutu da saufa da sannu za a fitar da ni rayayye kaga wannan mai inkarin tashin alkiyama kenan shi yasa insanun ya ɗauki ma'anan kafir domin kafiri shi yake da inkarin ba za a ta da shi rayayye ba bayan ya mutu amma mumini yana daga cikin imaninsa cewa ya yarda bayan mutuwa akwai tayaso wannan ya sa mumini yake wasu ayyuka don tanadin wannan ranar saboda yana tsoronta to shi wannan kafiri da yake cewa za a ta da shi sabuwar halitta kamar allah ya ba shi amsa kawai yake cewa a wala ya zukurul insanu shin wannan kafirin kan ba zai iya tunawa ba ne an na halakna umu ne muka halitta shi inji Allah min qablu tun kafin ma tashin alkiyamar ta zo ba mu muka yi shi ba walam ya ku shay'an kuma ai lokacin da muka yi shi bai zama komai ba wato lokacin da aka halitta dan adam ai ba kowa bane ruwa ne kawai a cikin mahaifar mahaifiyar shi kuma bayan an haife shi ma kusan da sati guda ake iya gane shi waye amma in an haife shi sai dai kawai mutum ya zai ce an masa haihuwa mai aka samu namiji mai sunansa sai ce a ba a yi suna ba tukuna so har yanzu kenan baka zama wani abu da za a iya ambatan ba illa iya iyaka dai kawai ko ya mace ce ko ya namiji Shi shine ubangiji yake tuna masa yake ce a ah, baya iya tunowa cewa mu muka halitta shi kafin haka kafin mutuwarsa ko tashin alkiyama kuma lokacin da muka halitta shi ma bai zama komai ba to sai Allah ya ba da magana ya ce fawa rabbika ya muhammad na rantse da ubangijinka Allah yana rantsuwa a wannan gurin na rantse da ubangijinka ya muhammad lanahshurannahum wallahi zan taro ba suna inkarin musa ta da su ba to wallahi zan tara su washayafina da shaidanunsu duka waɗanda suka halakar da su zan tattaro su sun masa nan bayan na tattara su na nufuriran na'um zan halarto da su haula jihannama gefen jihannama duk zan sa a taro su kowa ya zo bakin ramin jihannama idan aka zo jisiyar sai mu gurfanar da su kowa ya durkusa a gurin daga kenan wato kafirai Allah zai musu nil dawud ranar tashin alkiyama a ce kowa ya nil dawud bakin wuta jahannama kowa sun kuya Allah ka tsare mu sun masa annan in ji Allah lanan zi'anna min kulli shi'atin wallahi za mu fitar a cikin kowace al'umma za mu fitar in mun tara al'ummomin da annabawan da duk mutanensu idan muka tsara su za mu zaro a cikin kowace al'ummar annabi a shaddu alar rahmani aitiyar waɗanda suka zamanto su ne mafiya tsananin tsaurin kai ma Allah ranar tashin alkiyama Allah zai ce a zazzaro mutum waɗanda suka fi kowa taurin kai a gefen jahannama an kewaye jahannama an gurfanar da ce to wani ya fi kowa tsaurin kai shi a cikin kafiran ma mai tsananin tsaurin kai ne a ciro shi a ciro wancan sai a ciro wancan Allah ya ce duk sai mun zazzare su an gane sun masa annan in ji Allah lana hannu wallahi mu ne a'alamu muka fi sani billazi da wanda a cikinsu aula bi hasiliya zai biyu cancantar konuwa a jahannama mun san wanda za mu fi ya fi cancantar mu ɗanɗana masa bala'in azaba a cikinsu mun san shi an fahimta hmm. wa in minkum Allah ya ce babu wani daga cikin ku illa wariduha sai ya tsallaka jahannama kana ala rabbika hatman maqdiyan wannan ya zamanto abu ne wanda Allah ya wajabta ma kansa kuma ya hukunta haza? tun da ta kan siradi za a bi a je aljanna shi kuma siradi yana shimfide akan jahannama kowa sai ya tsallaka Allah ka mana da sauki Allah ka mana da sauki ya Allah sun masa annan sai Allah ya ce nunajjin ta kau, za mu tseratar da masu tsoron Allah wannan ramin jihannaman ba za su fada ba za mu tsallakar da su wa nazarun zalimi na za mu bar azzalimai fiha a cikin wutar jihannama din jiziyar suna durkushe wannan shi ne gundarin ayoyin wa malam ya cire wasu kalmomi da ya musu sharhi a cikin ayoyin yace sharhul kalimat wato ga wasu kalmomi da suke da tsada ko suke da ma'ana ta musamman a cikin kalmomin waɗannan ayoyin ya ƙulul insanu shi ne ba ka yi ce ai al'insanu shi ne alkafir wanda ya kafirce bilikaɗin la'i da gamuwa da allah kenan ba za ka fassara al'insanu dinnan da kowane mutum ba a'a kafirin da ya kafirce gamuwa da allah da shi ake magana da ya ce walam ya ku shai'a ai bai zama komai ba kabla halkihi kafin mu halitta shi wa ya san ma ina kake kafin a halitta ka fala za ta lagu ba shi da jiki shine zaki ba a halitta jikin naman ka ba wala isma ba shi da suna wala sifata ba shi da sifa domin kafin a halitta ka za a ce kai baki ne ko kai siriri ne ko kai dogo ne ba ka da wata sifa ba ka da suna ba za a iya kiranka komai ba jisiyan ma'ana jisiyan jasini na ala rukubihim suna durkushi a bisa gwiwoyinsu fi zillin cikin kaskanci ko zullin cikin kaskanci wa kaufin da tsoro wa huzunin da bakin ciki ta za a ta su ranar tashin alkiyama min kulli shi'a da yace min kulli shi'atin ai ta'ifatin kowace ta'ifa za mu ciro waɗanda suka fi kowa tsananin tsaurin kai wanda suke ta'awana alal batil an gane waɗanda suka taimaki junansu akan barna wata shayya a ba'adu hali ba'adin fihi kuma suka zamanto ɓangarori ɓangarori a cikin barnar ma ko hmm. yanzu ko a barnar ma akwai ɓangare ɓangare ko masu zunubi za su samu kulab-kulab ake da su aiko daban-daban ko wani kulab kuma yana gadara da nasa abokan sabon to za mu tattaro su duka a ah, aitiyan da Allah ya ce aitiyan ma'anansa shine takabbaran duk wanda ya fi tsaurin girman kai a cikinsu za mu tattaro shi wanda ya mana girman kai an ibadatihi daga barin bautata ma Allah wa zulman li'ibadihi kuma ya fi kowa zalunci daga cikin yayi wato bayan Allah da mu ciro shi aula biha siliyan shi shine ai a haqqu biha istilaan wanda fi cancantar konuwa a cikin wuta wahtirakan da konuwa wata aziban finnari da azabtarwa a cikin wuta zamu fito da su illa wariduha ai maran biha wato kenan kowa sai ya wuce ta kan wannan siradi din in waka biha halaka in ku har ya kuskure ya fada cikin wannan ramin to ya halaka wa in marra wa lam yaqa idan ya wuce bai fada ba naja ya tsira Allah ka ce mu Allah ka tsare hatman maqdiyan shine amran qada bihi Allah al'amarin da Allah ya hukunta ya zama ba makawa sai ya wa hakama bihi kuma yayi hukunci da shi wa hattamahu ya zartar da shi tilan shine fa huwa ka'inun la abun ya zamanto tabbas ne ba makawa sai ya abu wato wucewa ta kan siradi tilas ne Allah ya riga ya hukunta haka Allah muna roƙonka ka ba mu da sauki fi hajisiyan ai ma'anansa finnar jasimina za su zama to durƙusassu a cikin wuta ala rukubihim a bisa gwiwoyinsu ba'aduhum ila ba'd sashi zuwa ga sashi waɗannan su ne kalimat wanda malam ya cire ya musu sharhi nasu daban to zai ba da ma'anar ayoyin kuma a dunkule gaba ɗaya kafin ya fitar da darussa da suke cikin waɗannan ayoyi a ma'anar ayoyin ya ce ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi da muka karanta yana nufin cewa al'ayatu ayoyi fi siyaki wato sun zo ne a cikin tsarin takariru a ƙidatul ba ya zo ne domin ya tabbatar maka da cewa musulmi dole ya kudurce a aƙidarsa akwai tashin alkiyama wal jaza'i kuma bayan ya hakikanci cewa za a ta da shi to ya sani akwai sakamako na ayyukan da ya aikata to wannan ma'anar ta zo akan haka ya ta'ala Allah yana faɗi akan wannan wa qawluhu alhaq kuma maganar Allah gaskiya ce yace wa yaqulu al ga wani mutum mai inkari wanda ya kafirce ai al-munkirul ba'd lil ba'd mutumin da yake musun ba za a ta da shi ba wadar al-akhirata kuma yana musun gidan al-qiyama gidan lahira wai ba za a yi shi ba wa qad yaqulu al-qa'ilu mala ce wannan mai wannan maganar yana fa iya kasancewa a ce ubay bunu khalaf ne wannan masu tafsiri ne suke da kokarin haka awil asibun wa'il ko kuma a ce asibun wa'il daga cikinsu wa kad yakunu ghayrihima kuma zai iya cewa ba su bane wani ne ya fada idh hadhihi qawluhu qawlata kulli man la yu'min yace idh hadhihi domin wannan magana ai qaulata kulli man la magana ce ta dukkan mutumin da bai yi imani ba bil akhirati da ranar lahira ya shi ne zai iya cewa a iza ma mitu shin wai idan na mutu la sawfa ukhraju hayya da sanu za a fitar da ni rayayye ya haza yana faɗin wannan magana ne istinkaran dan musu yana musu ne duk wanda kaje yana cewa yanzu kaza zai faru to yana da inkari ne akwai alamar musu ko wa takziban da kuma ƙaryatawa ƙala ta'ala Allah sai ya ce a raddan ala ko? a raddan ala hadal insan Allah yana raddi akan wannan mutum din akan wannan kafirin da yake wannan magana al-insanu qawlatuhu al-kafira yana Allah yana inkarin maganarsa da yayi ta kafirci sai Allah ya ce masa awala yazkur al-insan wannan kafirin yanzu ba zai iya tunowa ba ai almunturu lil lilba'as wanda yake musun ba za a ta da shi ba ranar lahira ba zai iya tunawa cewa anna khalaqnahu min qablu mu muka halitta shi tun kafin ya zama haka walam kushe an bai zama wani abin da za a ambata ba shi ba ma halitta shi ba kafin a halitta shi shi waye shi ba ruwa ne, shi ba mutum ne, shi ba da suna shi ba da wata sifa ai ya zauna a wannan rayuwar haka ko a yakzibu bil ba'as yana karyatawa da tashin alkiyama wa yunkiruhu yana musunsa wala yadhkuru khalaqna lahu min qabl baya iya tunowa kuma da mun halitta shi kafin haka walam yaku shay'an bai zama komai ba alaysa allazi qaddara wato qaddara ala khalqi yanzu wanda ya zama yana da iko akan halitta shi qabla an yakuna shay'an wato kafin ya kasance wani abu wanda yi wannan aikin ya halitta shi kafin shi ba komai ba ne? yake da iko akan wannan ai ala'i ala yana kuma da ikon ya dawo da shi sabuwar halitta ko wato kalkahu marratan ukura ya sake dawo da shi wata halitta ta daban A laifin iadatu ahwanu min al-khalq al-awwal wai mayarwa bai zama shine yafi wahala ai wato halittar farko ba ta zama to ita ce tafi wahala ba akan kadawa da kai mutumin da ya yi teburi misali sai kai aka kira ka gyara tebur ah, to kai mai gyaran tebur ka kai wanda ya kago teburin a to shekenan wanda Allah ya halitta ka yanzu dan ya sake cewa zai dawo da kai sai ya zama da wahala ai halittar ka ta farko ita ce tafi wahala misali ba wanka ba wal ijadu min al adam da samar da kai da ake daga babu sannan aka yi samar da kai sun ma kusimullahu tabaraka wa ta'ala sannan sai Allah ya yi rantsuwa mabuwayi da saukaka an gane ko Allah sai ya yi rantsuwa ga manzansa ala annahu mu'iduhum Allah cewa zai dawo da su gaba kanu kamar yadda suka kasance a duniya wa yahshuruhum jami'an kuma zai taro su gaba daya ma shayatinihim tare da shaydanunsu allazina yudillunahum wadannan da suke batar da su ثم يحضر ثم يحضرنهم sanan zai halarto da su haula jahannama jisiyan wato a gefen jahannama a abinan a durkushe ala rakabihim wato a bisa gwiwoyinsu kuma lokacin da za a musu haka za a musu hakan ne a zilla kaskantattu ulakantattu sagiri na kaskantattu هذا معنى قوله تعالى وانا شيني معنى فدين الله ده يتي فوربك لنحشرنهم bo wa shayatin thumma la nuhdirannakum hawla jahannama jisya wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yace thumma sa'annan lananzi'anna min kulli shi'ati za mu cire daga dukkan bangarorin ƙungiyoyin farna za mu cicciro ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahman ya fi yafi tsaurin kai da jabaranci da munanan ayyuka ga ubangiji za mu tuffito da su wannan yana nuna kenan ko da. kafiran da za su shiga wuta wato kenan sai an zazzabo waɗanda suka fi shakiyanci a cikin Allah ya tsari an gane yukubiru ta'ala Allah ya ce ya ba da labari ba da hashirin bayan ya tattara su ila sahatin zuwa ga wani babban fili saboda mai za a taso su wannan babban fili faslal kabari domin a yayin rabe hukunce hukunce a haya'an rayayyu kuma za a tada su ba matattu ba ya fili tare da shaidannun da suka batar da su allazina kanu umar da suka kasance sun batar da su a wannan rayuwa an gane yahduruhum hawla jahannama jisiyan Allah zai halarto da su gefen wutar ramin jahannama suna duddurkushe summa ya'khudhu ta'ala sannan sai Allah ya kamo min kulli da'ifatin daga kowane bangaren mabarnata min tilka dawa'if daga waɗancan jama'u ko bangarori allati uhdirat hawla jahannama wacce aka halarto da ita gefen jahannama wa hiya jasiyatun kowane bangarorin za a kamo su ne suna durkushe tantaziru hukumallahi kowace tana sauraron mai Allah zai da ita wani hukunci Allah zai mata fiha a cikin wannan ranar ayyuhum kana ashaddu ala ar-rahmani atiyan wane ne daga cikinsu ya fi tsananin girman kai ma ubangiji ai tamarrudan wanda ya zamanto baya ji baya gani wajen kira in an kira shi bai tuba kullum yana ci gaba da aikin sabonsa tamarrudan an ba'atihi wanda ya wuce ya wato baya yi ma Allah ta'ala wato da'a wa takabburan anil iman kuma yayi girman kai daga barin imani wato da shi Allah wa bi rasulihi da kuma manzon wa wa'adihi da alkawarin da Allah yayi wa wa'iduhu da azabarsa da ya tanada duk ya karyata ko ma'ana qauluhu ta'ala wannan shine ma'ana fadin Allah da yake summa lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'atiya wa qauluhu ta'ala fadin Allah da yake summa lanahnu a'lamu bil ladina hum aula biha siliya Allah yake to cikin waɗannan shakiye da suka kafirce suka yi girman kai suka yi barna mu ne wallahi in ji Allah mafiya sanin waɗanda suka cancanci konuwa a jahannama ya kubiru ta'ala Allah yana ba da labari ne maɗaukaki da ilmihi da ilminsa billazina um ajidaru da waɗanda suka fi dacewa wa a haƙƙo suka fi cancanta bil istila'i da konuwa bi azabin nari da azabar wuta Allah ka tsare wa sawfa yudkhiluhum an-nar da sannu Allah zai shigar da su wuta an gane qabla ghairihim tun kafin wasu to kenan shakiyai waɗanda suka fi kowa taɗewa su za a fara sakawa wuta kafin sauran 'yan wuta su biyo baya sun mai rikilu ba ƙihim sanan sai ya shigar da sauransu ba da zalika bayan haka wa kuwa ma'ana ƙaunuhu ta'ala wannan shi ne ma'anar faɗin Allah da yake sun mala na hannu alamu billazi na hum aula bi hasiliya wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yace wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku sai ya haura ta kan wannan saradin kana ala rabbika hatman maqdiyan hakan ya kasance a bisa ubangijinka ya hukunta makansa kuma ya tilasta ma kansa kowa sai ya haura ta wannan kwarin fa innahu yukbiru azza wa jalla Allah yana bada labari ne mabuwaye da daukaka an hukumi ako akan wani hukunci hakama biha wanda ya hukunta da shi wa qada'un qada bihi da hukuncin da Allah ya hukunta da shi huwa annahu cewa hukuncin yadda yake ma min wahidin minna babu wani ɗaya daga cikin mu ma'ashar bani adam wanda suke ƴaƴan adam illa waridu jahannama sai ya haura ta kan jahannama ya wuce ra'i ya tafi aljanna in zai tafi aljanna wa bayanu zalika kama jaa fil hadith bayanin haka ya zo ne a cikin yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam cewa anna sirata shi sirali jasrun gada ce an gani ya muddu ala zahar jahannama wanda aka shimfida ta akan doron jahannama yamurruna wato fawqahu mutane suna wucewa ta saman gadar falmuminuna muminai ya murruna za su wuce wala ya na ba za su fada ba ko finari a cikin wuta walkafiru su kuma kafirai ya murruna za su wuce fa ya na sai su fada fi jihannama a cikin jihannama. ko ma'ana qauluhu ala wannan shine ma'anar fadin Allah da yake summa nunajjil ladina taqaw za mu tsayar da waɗanda suka yi imani ai rabbuhum ubangijin su zai tseratar da su falam yushriku bihi basu yi shirka da Allah ba saboda sun yi imani da Allah walam ba basu saba masa ba bi tarki wajibin da barin wajibin da ya tsora musu wala birtikabil muharram kuma basu zo suna aikata munanan ayyuka ba so saboda haka aka tseratar da su wa nazaru zalimin zamu bar azzalimai an gane ko ah, bit takabbur wal kufur waɗanda suka yi mana girman kai suka kafirce an gane wa gashiyanul kaba'ir min az-zunubi da kuma yadda suka aikata manya-manyan laifuffuka na zunubai zamu bar su fiha a cikin jahannama jisiyan a duddurkushe ai wa natruku zalimin zamu bar az-zalimai fiha a cikin ta yana nufin jahannam jasimin suna duddurkushe ala rakabihim abisa guyoyinsu yu'anuna suna kuka ashadda anwa'il azabi saboda tsananin azaba wannan shi ne ma'anar da malam ya bayar a dunkule na waɗannan ayoyi da muka karanta sai darussa guda biyar da malam ya fitar inda darussan su suka fi jan hankali a cikin ayoyi. abu na farko a darasin shi ne tasiriru aqidatul ba'd dole musulmi ya tabbatar a aqidarsa cewa ya yarda Allah zai sa da mutane bayan mutuwa dole kuma musulmi ya tabbatar a aqidarsa akwai wal jaza'i bil hashr za a yi sakamako na abin da kai kyakkyawa ko mummuna akwai sakamako hakan zai faru ne bil hashr ta hanyar taro mutane gaba daya wal ihdari da halatto da su haula jahannama gefen jahannama wal mururi ala sirati kuma dole ka sanya maranka a aqidar ka cewa dole sai ka hau sirati muna roƙonka Allah ka sauka mana Eh, Allah ka ba mu da sauki wannan darasi na farko kin kowane musulmi ya yi tsadin haka dole sai ya hausa rabi don haka ya gyara aiki na biyu daga cikin darussa shine taqriru mu'taqidu sirat an gane fil ubud tabbatar da mutumin da yake da itikadin wucewa ta kan sirati dole kai wannan shi ma sai ka wuce ta kan sirati alaihi a kansa ilal janna zuwa ga aljanna Allah ka yi mu lafiya na uku daga cikin abin da ake so ka yi itikadi ko ka ɗauki darasi da shi taqdimu ru'asa'id dalal Allah zai gabatar da shugabannin bata ranar lahira wa immatul kufur da jagororin kafirci za a gabatar da su akan mai ila jahannama ko zuwa ga jahannama qabla al-atba'i dhalina tun kafin fatattun da suke musu biyayya sai an fara gabatar da shugabannin kafirci da fatattu shigar da su wuta sannan sai a ce to ina fatattun da suka bi su su ma sai su zo su bi Allah sauke mu na hudu taqriru hatmiyatul mururi ala sirat ka tabbatar ma ranka da aƙidar ka cewa dole sai ka hau surafi ranar tashin alkiyama ba escape babu yadda za ka yi wannan ba yadda za ka yi na dole sai ka bi surafi kawai ba wata hanya da za a ita ce kawai ta zuwa aljanna ya dai kawai ka yi ta aiki ka roƙi Allah sauki Allah ya mana sauki na biyar daga cikin darussa shine bayanu najatul atqiya akwai bayani na cewa dukkan masu tsoron Allah za su a kan wannan sirari ba za su fada jahannama ba sannan kuma daga ciki akwai halakul fajiri dole akwai fajirai masu muna munanan aiki a zalimai waɗanda suka zalunci bishirki wal ma'azi ta hanyar aikata shirka da zunubai su kuma za su halaka a wannan ranar wannan shi ne ƙarshen waɗannan ayoyi